Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan auna lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litini 4 ga watan Disamba. a babin rahotanni za a ji cewa 'yan najeriya da niger na kira ga shugabannin najeriya da su sa baki taron ecowas da ke tafe ya soke takunkuman da aka kakaba ma niger wannan takunkumi da aka sa Nijar mu mazauna Nijar 'yan Najeriya domin Allah muna cikin wani hali fiye ma da 'yan ƙasa fiye da su gabaninmu na arewa su taimake mu don Allah. Za kuma a ji cewa labaran karya ya kusa kawo ruku a kamaru kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafa da rahoto na musamman wanda sani malumfashi ke gabatarwa wannan karan kan matakan tsuke alduhu da gwamnatoci ke daukawa a kasashen afirka ciki har da najeriya saboda matsalolin tattalin arziki amma muna a mana afuwa saboda ba za mu iya kawo muku labaran wasanni ba To amma kafin nan ga Aisha Ma'azu da labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya mai karantowa Aisha Mu'azu. kudaden da amurka ta yi tanadi don tallafawa ukraine sun kusan karewa sannan ukraine na da karancin lokacin da za ta kare kanta daga lugudan wutar rasha a cewar daraktar ofishin gudanarwa da kasafin kudi shalanda young wacce ta yi gargadi cikin wata wasiƙa da ta aika wa kakakin majalisa mike johnson da sauran shugabannin majalisar young ta faɗa a cikin wasiƙar ta cewa zuwa ƙarshen wannan shekarar kudaden da amurka ta tanadar don taimakawa ukraine da tallafin soji za su kare ba za ta iya ci gaba da faɗar ba abinda yau ta shaida kenan a game da ukraine ta kuma yi nuni da cewa babu wasu kudaden da amurka za ta tallafa wa ukraine da su wajen farfado da kumadar tattalin arzikinta a watan oktoba gwamnatin biden ta buƙaci majalisa ta sahale mata ƙarin kuɗi tallafi da yawan ya kai dala biliyan 106 don taimakawa ukraine da isra'ila da kuma bunƙasa tsaro akan iyakokinta tallafin da amurka take baiwa ukraine ya zama wani al'amari mai tattare da sarkakiya a siyasance inda masu wato wasu mahukunta a majalisar da 'yan republicans ke da rinjaye da wani dan kaso sai dai kuma a cikin wasiƙar tata wanda fadar white house ta bayyana young ta ce yanke baiwa ukraine tallafi da kuma tallafin makamai na iya baiwa rasha galaba a kanta a filin daga. mai shari'a a kotun laifuka na duniya wato icc a jiya lahadi ya yi kira ga isra'ila ta mutunta dokokin duniya na yaƙi kana ya ce zai zurfafa bincike akan tashin hankalin da isra'ilawa 'yan kama wuri zauna ke yi wa 'yan falastino a yammacin gabar teku inda suka mamaye isra'ila ta sha alwashin kawar da duk 'yan hamas sannan ta ce manufarta ita ce ta ga ta tarwatsa duk wani wanda ke da alaka da kungiyar yayin da ta yi wa fararen hula a gaza a gargaɗi su fice daga yankin ita ma hamas wacce take samun goyon bayan iran ta lashe takwabin ganin bayan isra'ila kan ya kuma yi kira ga hamas kungiyar da amurka ta ayyana ta da ta'addanci ta mutunta dokokin yaƙi sannan ta kiyaye yin almubazzaranci da kayayyakin jin kan da aka tallafa wa mazauna zirin gaza wacce aka yi wa kawanya da su pentagon ta shaida a jiya lahadi cewa mayakan huti da ke samun goyon bayan iran a yemen sun kaddamar da hare-haren jirage mara matuka masu dauke da makamai da rokoki a wani harin da aka kwashe sa'o'i biyar wanda suka yi ta'auna jirgin ruwan yakin amurka da wasu jerin jirage 'yan kasuwa a tekun maliya inda akalla ɗaya daga cikin rokokin ya cimma wani jirgin dakon kaya da ke dauke da tutar bahamas jirgin yakin amurka mai wanda aka fi sani da uss carney ya yi nasarar kakkaɓo wasu jirage mara matuƙa mallakin huti waɗanda aka auna ta da su matakin da ka iya tsananta jerin hare-haren da ke da alaƙa da rikicin gabas ta tsakiya tsakanin isra'ila da hamas wanda ke neman shiga wata na biyu harin bai yi wa jirgin amurkan wata illa ba mayakin da ke samun goyon bayan iran sun kwashe sama da wata ɗaya suna kaiwa dakarun amurka su 2,500 da ke da sansani a iraki da, kuma wasu dakaru 900 da ke siriya hare-haren roka da jirage mara matuka a ƙarshe darajar hannayen jari sun yi ƙasa a kasuwar hada-hadar kuɗi na wall street gabanin wasu rahotanni masu mahimmanci da ake sa ran za a fitar cikin wannan makon game da kasuwar ayyuka wanda ka iya fayyace kuɗin ruwan da amurka za ta biya kan basussukan da ake banta. darajar hannayen jarin S&P a yau litinin ya haura da kaso wato da kaso sifili da digo tara sannan wannan ne wato wannan na zuwa ne bayan watan da kamfanin ya fi wato wannan na zuwa ne bayan da kamfanin ya samu daraja cikin sama da shekara guda hannayen jarin kamfanin Dow Jones kuma ya yi ƙasa da maki 150 sannan kamfanin nasdaq shi ma ya yi kasa da kashi 1.5 cikin ɗari. kamfanin jiragen sama na alaska airlines kuma ya rubuta bayan da ya bayyana cewa zai sayi kamfanin wato zai sayi hannayen jarin kamfanin hawaii airlines darajar spotify ya yi sama bayan da ya sanar da rage ma'aikatansa a karo na uku cikin shekarar nan kuɗin ruwan da amurka ke biya kan basussuka da ake binta sun yi sama sannan farashin ɗanyen mai ya yi ƙasa a kasuwar ɗanyen mai na duniya. To Aisha aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji 'yan najeriya mazauna jamhuriyar niger da ma 'yan niger ɗan na kira ga manyan jami'an gwamnatin najeriya da 'yan siyasa da su matsa lamba saboda taron ecos da ke tafe ya kawo ƙarshen takunkuma a niger ganin irin halin da talakawa ke ciki a ƙasashen biyu haruna mamman bako gare ka ana gab da sakamakon karar da nijar ta shigar game da takunkuman da sai yawo ko ecowas ta saka mata da mataron shugabannin kasashen kungiyar ecowas ko sai yawo tun daga ranar 6 ga wannan wata na disamba abuja muryoyi ne suka so ba tashi a nan jamhuriyar nijar da ma 'yan najeriya da ke kan iyakokin kasashen biyu na yin kira ga dattawan arewacin kasar ta najeriya da su shawarci bola ahmed tinubu shugaban tarayyar najeriya bugu da kari ikirarin shugaban ecowas da cewa barin wannan takunkumin ba zai haifar da da mai idanu ba ga tattalin arzikin arewacin najeriya da jamhuriyar nijar isa ibrahim to mu fatan mu dai shine gaskiya muna son a sasanta ya kasance cewar wannan takunkumi da aka sa niger mu mazauna nijar yan najeriya domin allah muna cikin wani hali fiye ma da yan kasa fiye da su gabaninmu na arewa su taimake mu dan allah dan annaba akan wani abu a samu a sasanta wannan abu alhaji umman dan makera muna kira gare su shugaban ne na najeriya gwamnoni da sarakunan gargajiya da 'yan majalisa da sanatoci su game kansu wallahi sun mutai lahi su yi mana kokarin da sun kasa an ka buɗe hanya wanga taron da za a yi eh suna sa ta cikin su cewa ga cikin halin da take wa. 'yan nijar din na dakon wannan taron na shugabannin kasashen ecowas da ke zuwa biyu bayan ficewar kasashen nijar da burkina faso daga kungiyar nan ta kasashen sahel masu yaki da ta'addanci ta g5 sahel abinda yasa 'yan nijar da najeriya Najeriya da ke wannan iyakar cewa fa ko yanzu wannan takunkumin yawa arewacin Najeriya illoli da ma jamhuriyar ta Nijar a nonin tattalin arziki da dama. Sunana Alhaji Abubakar Sama'ila kasuwanci mu muna cuɗanyar juna ne. Mahi yawan duk wanda suke nan arewacin Najeriya da nan kudancin Nijar kasuwanci tare ne ake yin shi domin ka diba yanzu kana ganin cewa kashi 90 cikin ɗari na 'yan kasuwa na Najeriya da na Nijar sun karya akan wannan liƙe boda sunanka sunana muktar magaji adamu a najeriya ina cikin garin kano gwala local government a rufe boda ya kawo illa sosai saboda akwai masu shige da fice na harkar kasuwanci mu ma kasuwancin mu ya yi ƙasa abubuwa ba shigowa suke yi ba kaga dole kasuwanci a samu matsala rashin aikin yi karuwa yake talauci ya yi ma mutane yawa hauhawar kayan farashi ya yi yawa mutum ma bai san yadda zai ba ka ga mutum da ƙarfinsa ya zo yana ka taimaka masa ba rashin lafiya ba ce kawai babu ci. A nasa bangaren Abdullahi Karami wani dan fafataka a kasar ta jamhuriyar Nijar yana ganin fa. Cire wannan takunkumin albarkacin wannan zaman kotu ECOWAS da ma na taron shugabannin kasashen sai dai yawo Abuja wa jamhuriyar ta Nijar shine mafi a'ala wa arewacin Najeriya da kasar ta jamhuriyar Nijar saboda zomo ya gaji kar ya gaji. Daga mu wajen Nijar kuma da su wajen kuma 'yan wajen mu 'yan wancan wancan su ma arewaci sun samu matsala matsala kwarai kamar mu tunda matsala ba muka ai muke samun ta yan Nijar har su wa'ancan le zuwa tafiye an ka ɗauki wani Najeriya wani Benin wani su ma suna cikin matsala kamar yadda muke cikin matsala. Eh arewacin Najeriya suna cikin matsala sosai tunda an na koba zan tana ke. yanzu an ka ɗauki bisa halin kasuwanci kasuwanci sefirin Nijar muna da fandar boku da kasuwanci da Najeriya me su ma a yanzu tan da ake a yanzu su yan Najeriya ma yan arewacin Najeriya sun yi mu samun matsala bisa wannan rear frontier kin da aka yi. Haruna Mamman ko na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To gaida Haruna daga Nijar kuma sai Kamaru inda yawan yada labaran karya ciki har da mai cewa an saki waɗanda suka kashe wani ɗan jarida ya kusa jefa ƙasar cikin rudani. ta Sadu gare ki. Labarai biyu ne suka haifar da cece kuce a ƙasar Kamaru na farko na sanar da sakin talala da aka yi wa shugaban masu fafutukar leƙen asiri na Kamaru Leopold Maxim Eko Eko da kuma shugaban kungiyar anecdote Amugu Bilinga waɗanda suke gidan yari na tsawon watanni tara saboda zargin da ake musu da hannu dumu-dumu cikin kisan sharar ɗan jaridar nan na gidan rediyo Amplitude FM Martinez Zogo. Sannan labari na biyu kuma cewa labarin jabu ne wanda ya soke na farko ya sa iyalan da lauyoyin waɗanda ake zargin su shiga wani yanayi mu saurari lauyan Maxime Eko Eko Metro Serge Simplice Zoku. Mun fuskanci wani yanayi da muka wayi gari da wani sabon mataki cewa alkalin kotu mai bincike ya yanke hukuncin sako wanda nake karewa da yake tsare kafin a yi masa shari'a tare da bayar da umarnin a sako shi kuma wannan hukunci an yanke ne a gaban alkalai biyar. biyar. Plus en présence d'au moins cinq personnes. A cikin wata sanarwa, Laftanar Kanar Flora Emesi Kati na biyu Kamo ya bayyana cewa ci gaba da tsare waɗannan mutane biyu bai dace ba. Dangane da bayanar gaskiya saboda ainihin Justin Danwe shugaban kwamanda kuma wanda ake zargi da wahalar da marigayi sannan ya kashe shi ya wanke amugu belinga ga duk wani zargi na kisa. Dr. Luison sumba malami mai karantar da doka a jami'a ya yi bayani kamar haka. La procédure alkalin da ke tafiyar da wannan lamarin ka iya shawa doka gaba muhallin wannan shari'a a tawa mahangar siyasa ce domin lallai kuwa akwai 'yan siyasa da suke da wuyan sha'ani musamman idan shugaban leƙen asiri na jamhuriyar ne da yake da hannu dumu-dumu cikin wannan kisan sannan da abokin aikinsa da kuma babban ɗan siyasa kuma ɗan kasuwa amugu belinga wannan lamarin siyasa ce kawai amma ana wahan yan ya kamata a nemi hanyoyi da za a gabatar da gaskiyar lamarin sai dai umarni da alkalin kotun soji ya bayar na hukuncin sakin cewa ya jabu ne kuma ya tabbatar cewa babban dan kasuwa kuma attajirin nan na kamaru amugubelinga da shugaban mai leken asiri leopold maxim eko eko za su ci gaba da zama a gidan yari abin tunatarwa a nan 17 ga watan janairu 2023 ne aka yi garkuwa da marigayi martinez Togo a gaban brigade ɗin jandarma na Nkolnkondi da ke birnin Yawunde kwanaki biyar aka gano gawarsa wanda aka kai babban asibitin birnin Yawundan da suka gano cewa marigayin ya fuskanci cin zarafi da dama. Maimunatu Sado sashin Hausa na muryar Amurka daga Duwala a ƙasar Kamaru. To gaida Maimunatu kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. yake sha ta na yake Kaya yara gobe na nake ci. In dai na ɗauki ya ganga ta kana na ɗauki ɗan amshi na ka na na zan ya sha ta mamman na yake ci. ofis koye ofis masu zuwa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci. kayan yara gumi na nake ce. kaga mutum yana zanna tsaf kuma yayi naɗi ya zanna hayya banka fara alkyaba a gaida marigayi shata yanzu muka sani malumfashi da rahoto na musamman. Yanayin rayuwa a kasashen duniya yana ƙara rauni musamman ma a kasashe masu tasowa na yankin Afirka ciki kawar da Najeriya. Wannan ya sanya wasu daga cikin kasashen na Afirka suka ɗauki kyawawan matakai masu tsauri na tsuke bakin ajihun gwamnati don inganta rayuwar al'ummominsu nan gaba idan an samu mafita. Shugaban kasar Malawi Lazarus Chakwera shi ke kan gaba wajen jan ɗamarar inganta rayuwar al'ummar ƙasarsa. Ya ce, I'm here to serve Malawians. Na zo in yi wa al'ummar Malawi ne aiki a don haka a shirye nake in yi duk abubuwan da suka dace komin su ga jama'a matakar dai za ta kai mu ga samun mafita a nan gaba daga halin da ake ciki. Na farko dai zan dawo da darajar kwaca wato kudin mu da aka karya shi da gangan kuma zan yi hakan ne ta hanyar bunƙasa kayayyakin da za mu rika fitar da su muna sai da ga kasashen duniya don samun kudaden sanya. Yin hakan ba karamin abu ba ne za a ji a jika a saboda haka dole sai dai dukkan mu yi haƙuri kuma mu sake fasalin yanayin rayuwar mu. mu yi watsi da batun da kuɗi. I myself have to lead by example. This is why effective immediate all of my international trips between now and the end of the fiscal year, beginning with my trip to COP28 at the end of this month are canceled. By extension, I'm putting a freeze on all public funded international trips for all public officers at all levels, including those in parastatals, until the end of the financial year in March. In fact, all cabinet members currently abroad on public funded trips must return to Malawi with immediate effect. daga yanzu na soke dukkan wasu tafiye-tafiye ya zuwa kasashen waje da aka shirya mani har ya zuwa ƙarshen wannan shekarar kuɗi da muke ciki ciki kuwa har da taron alkinta muhalli na duniya wato cop28 da ake yi a can dubai na kuma soke dukkan wasu tafiye-tafiyen jami'an ma'aikatun gwamnati da kuma na hukumomi hatta ma ministoci da suke kasashen waje suna wasu ziyarar aiki to na umarce su da yanzu nan kowa ya kamo hanya ya dawo gida kuma wannan doka za ta ci gaba da aiki har ya zuwa ƙarshen shekarar kasafin kuɗinmu da zai ƙare a watan maris na baɗi nan da wasu watanni wannan mataki da shugaban ƙasar malawi ya ɗauka ya tabbatar da wancan jawabi da uwar gidan tsohon shugaban eh, ƙasar amurka wato michelle obama ta yi ne a wajen yakin neman zaɓe a can ƙasar tasu inda take cewa The presidency doesn't change who you are, it reveals who you are. Fadar gwamnati ba za ta canza matsayinka ba, sai dai ta bayyana halinka a zahiri. Tabbas Amurka ita ce uwar demokaradiyyar duniya, da su ake koyi kuma ya kamata a koyi da tsalaye da tsabi'unsu na mulki na adalci. Kasar Kenya ma ta bi sahun neman hanyoyin bunƙasa tattalin arziki ta hanyar rage almubazzaranci domin an sami 'yar majalisar wakilai ta kasar mai wakiltar banjul ta kudu mace wace ganin raunin tattalin arzikin ƙasarsu ta miƙe a zauren majalisa tana jan hankalin majalisa game da yi wa wato ofishin shugaban ƙasa da kuma gononi magana na wannan tafiya a cikin kwamban motoci masu tsawo. As a Muslim, I am not scared of death. I'm scared of the day of judgment. But to come to Kenya, the poor country with overloaded debts, a governor, a president, Passes with all those motorcades and you wonder where they're going to. But I want to remind them there is an equalizer. That equalizer is death. When you die, you remove those cars. When you die, you will go to your God. And God will have one question for you. ita ma najeriya wacce yanzu haka take halartar taron alkinta muhalli a Dubai da wakilai 1,411 tana fama da raunin tattalin arziki ga kuma ɗimbin bashi na ƙasar waje da ke kanta. kasashe da dama sukan yi kokarin fito da hanyoyin da za su magance za su shawo kan wannan al'amari na kwancin kuɗin da suke fama da shi shin me sanya ba a yi a najeriya farfesa bello bada na jami'ar usman jiyo ta sokoto ya amsa wannan fatawar wata sha'ani na tattalin arziki lokaci yakan kawo ƙasashe daban-daban wasu su samu shi sama wasu su samu shi ƙasa amma kowace ƙasa duk yadda al'amari ya zo kuma za ta yi ƙoƙari ta samu alhairi da ke cikin wannan al'amari da ya zo a wannan lokaci za ta yi ƙoƙari ta tabbatar da cewa ɓanna na dukiyar ƙasa da 'yan ƙasa ta rage ta kwarai da gaske sha'ani na gudanar da mulki ta rage kashin kuɗi a nan sannan ta mai mai da ɗan abin da ta samu wajen ƙirƙiro ayyuka da kuma yanda arziki zai bazu a hannun mutane daban-daban. A Najeriya wannan ya buwaya sai ya kasance shugabanni watan su da an manya sun taushe waɗanda a ƙanana. Wannan shi ya sabi da aka ce an hito da wani tsari a Najeriya domin a samu mutane su tarbiyyantu akan ɗan amfani da ɗan abin da Allah ya ba su a Najeriya sai haga wannan ya aiki ba. Saboda masu do dokat to su ne an masu karya doka dukiya wadda najeriya ke kashewa ta tafiyar da mulki na gefen mulki ba kaɗan na bane da wadda ake kashewa ta tafiyar da majalisa wannan ba kaɗan na bane an ɗauki tsari shi za akwai kulawa na irin abin da ake kashewa da duk yadda aka yi najeriya ta iya tafiyar da kanta to amma prof wannan al'amari eh, haka demokradiyya take ai tamu demokradiyya daban take ai kasashe da yawa kana gani waɗanda ke mulki na demokradiyya kuma suna tafiyar da tattalin arzikinsu daidai kurji daidai ruwa ne amma mu irin tamu demokuraɗiyya daban take kamar in ka dubi irin maganganu waɗanda sarkin kano ya taɓa yi cewa kashi kusan ashirin bisa ɗari na tattalin arzikin ƙasa yake faɗa a wani lokaci cewa ana kashe ma 'yan majalisa da ba su wuce su ɗari biyar da wani abu ba duka yawansu to kaga duk duniya babu demokuraɗiyyar da ka ɗauka haka babu demokuraɗiyyar da ke ɗauka irin yawan motoci da kake gani idan gwamna ya fita motoci da taraga da ke biyar shi da irin dukiyar da ake kashewa nan babu inda aka haka haka babu inda kake gani irin kuɗin da ake warewa domin ciyar da gidan shugaban kasa da gidajen gwamnoni ai babu demokuraɗiyya da ka ɗauka wannan sai irin ƙasa ta kuɗi irin waɗanda ake kashewa domin shi zan an tafiyar da sha'anin zaɓe kuma shi ɗan takara kuɗin da zai kashe har shi kasance yadda za shi kai ga cin zaɓe wanda ko bayan cin zaɓe idan ya faɗa maka irin biliyoyin kuɗin da ya kashe kafin shi kai ganga ai kuma duk babu wata demokuraɗiyya ta duniya inda aka haka nan banda irin mu domin bayan ya kai ganga sai ya hidda kuɗi shi kafin wata magana duka amma farfesa anya su kadai ne za su ɗauki wannan nauyin laifi ko eh mu ƴan ƙasa muna da laifi domin mu ke zaben su amma an ba mu ilimin da muke iya ganewa a aza mu akan yadda za mu so kasar mu yi kishin ta shi zan muna iya sadaukar da kai domin kasar mu duk waɗannan in ka duba ba a yi muna su ba don haka da gangan an ka bar mu cikin halin ƴan ƙasa yadda suke nan domin su kuma shugabannin su ci gaba da yadda suke su to ina mafita To mafita babba ita ce dole irin waɗannan abubuwa jama'a su samu ilimi, su samu fahimta da kishin ƙasarsu su so ƙasarsu. Su fahimci cewa ba mu da wata ƙasa mu ban da waga Najeriya. Ashe ya zama wajibi gare mu mu riƙe ƙasarmu, mu yi kishin ƙasarmu, mu mu rabu da shugabanni waɗanda ke almubazzaranci da dukiyar ƙasa. Mu duba in mun taho zaɓe mu daina sai da ƙuri'a mu wajen zaɓe, mu yi ƙoƙari mu yi zaɓe akan cancanta. Farfesa Bello ba da kenan malami a jami'ar Usman Danfodiyo da ke can birnin Sokoto. Yi wa al'umma mulki na adalci taki ne ga ɗorewar demokaraɗiyya. A daɗe ana yi sai gaskiya. Sanci Abu Malfashi mura Amurka daga Katsina, Najeriya. To a gaida Sadi masu saurare karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba ga wannan sakon. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Saurari shirin da ke mai da hankali a kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Shirin na ƙasa wata mahaɗa ce ta baje kolin mutanen da ke da tawaya. Lokaci ne na ganar da duniya irin gudunmuwar da wannan rukuni ke bayarwa a ayyukan ci gaban al'umma. sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka da misalin karfe 8 na kowace ranar Alhamis domin sauraron waɗannan zaratan mutane a shirinmu na hantsi. To masu saurare da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. To a takaice kudade a Amurka ta yi wato kudaden da Amurka ta yi tanadi don tallafa Ukraine da su sun kusan karewa sannan Ukraine na da karancin lokacin da za ta kare kanta daga lugudan wutar Rasha. A cewar daraktar ofishin gudanarwa da kasafin kuɗi Shalanda Young wacce ta yi gargaɗi cikin wata wasiƙa da ta aika wa kakakin majalisa Mike Johnson da sauran shugabannin majalisar. Young ta faɗa a cikin wasiƙar ta cewa zuwa ƙarshen wannan shekarar kudaden da amurka ta tanadar don taimaka taimakawa ukraine da tallafin soji za su kare ba za ta iya ci gaba da fadar ba abinda yau ta shaida kenan a game da ukraine ta kuma yi nuni da cewa babu kudaden da amurka za ta tallafa da ukraine da su wajen farfado da komadar tattalin arzikinta mai shari'a a kotun laifuka na duniya wato icc a jiya lahadi ya yi kira ga isra'ila ta mutunta dokokin duniya na yaƙi kana ya ce zai zurfafa bincike akan tashin hankalin da isra'ila ke yi wato isra'ilawa 'yan kama wuri zauna suke yi wa 'yan filistinu a yammacin gabar teku inda suka mamaye isra'ila ta sha alwashin kawar da duk 'yan hamas sannan ta ce manufarta ita ce ta ga ta tarwatsa duk wani wanda ke da alaka da kungiyar yayin da ta yi wa fararen hula a gaza gargaɗi su fice daga yankin ita ma hamas wacce take samun goyon baya bayan iran ta lashe takwabin ganin bayan isra'ila pentagon ta shaida a jiya lahadi cewa mayakan huti da ke samun goyon bayan iran a yemen sun kaddamar da hare-haren jirage mara matuka masu dauke da makamai da rokoki a wani harin da aka kwashe sa'o'i biyar wanda suka yi ta auna jirgin ruwan yakin amurka da wasu jerin jirage 'yan kasuwa a tekun maliya inda akalla ɗaya daga cikin rokokin ya cimma wani jirgin dakon kaya da ke ɗauke da tutar bahamas To masu sauraronmu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandudu wa mayi. da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fata alheri wassalam